a dinga yin adalci mata a dinga adalci maza a dinga adalci so but i'll personally talk about this because of you <laughs> um a dan bani zobo da dan yi sip kaɗan so ka gane mata maganin mata is not a jazz ba tsafi ba ne there is nothing like feet about maganin matter. It's a combination of roots herbs gane wanda mata ke sha yana ƙara sweetness sannan yana sa vagina ya a very tight So now maganin mata in kana mace na amfani da maganin mata yana sa private parts in ta dinga smelling nice saboda akwai mata mace da za ka ga mace daga kaji ta sai ka ji jikin tana wari daga ka fara taɓa ta jikin ta sai ka ji na wari to maganin matan nan yana gyara mata sosai this is what I want you to know. I saw your write-up yesterday and you know we chatted, we have fun at least. So I decided to let you know this that maganin mata matter not just. Saboda na ji kana cewa wai namiji ya mamace magani ya aure ta sai a ce mugu ne ko ya mata mugunta amma ko mata muna yin magani muna mallakan maza <laughs> sai mu zo muna kofarin kanmu da da cewa maganin mata ne alright mun yarda but i thought maganan magungunan mata da muke sha da nauya doing for you guys don ku muke yi maza saboda muna son duk lokacin da kuka taɓa muku ji daɗi sannan you shi should appreciate us. So, it's nothing. Ba gurin boka muka je ba. So, akwai maza da yawa, asin ni ba I'm proud of some men. Ko a guri na akwai maza da yawa da suke kira na a waya su haɗa da matansu ce da Allah suna son magani amma za su haɗa da matan su wasu za su ce suna kasuwa ne su tura numbar da yin maza su kira ne su koma gida za su haɗa da matan su za mu yi magana da matan su za su ce matan ta gaya min wani irin magani take so za ta gaya min wani irin magani take so idan ko bata taba shan magani ba zai ce dan Allah in bashi maganin da yana son ya ji daɗin matan shi yana son matan shi ta ji daɗin shi which is normal it's nothing wayewa ne ba komai ba ni maza i don't know what is your problem muna kwalliyar nan fa don ku ne muna gyaran jikin nan fa don ku ne amma still sai ku yi tunanin wai mace za ta iya rike namiji da maganin mata